يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين وندرات المتينة شاء رمضان bayan jihar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1440 da biyu wanda ya daidai da 26 kenan ga watan hudu shekara ta 2021 allah muke roƙo ya datar da mu duniya da layira allah muke roƙo ya karbi ibadanmu a cikin wannan watan mai albarka allah muke roƙo ya sa mu cikin bayan allah da aka yanta su daga wuta zuwa aljanna karatu da muke ci littafin Allah jiya mun tsaya aya ta goma sha takwas a cikin suratu al imran shaida Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil la ilaha illa huwa al azizul hakim ذاك يورا بتاش آية تاش آية تاش إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب الله كتب إن الدين عند الله الإسلام للي الدين أوجن الله شين الدين المسلمين addini wanda ke yarda a wajen Allah shine addinin musulunci Allah ta man yabta ghayra al-islam dinan wa lan min minhu wa fil akhirati min al-khasirin lalle da mutumin da ya rike wani addini wanda ba addinin musulunci ba min hu ba za a karba mai ba wa fil akhirati min al-khasirin da ka ta lahira to yana cikin masu hasara to kaga Allah ke cewa inna dina inda Allah islam lalle addini a wajen Allah shine addinin musulunci da wannan yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min rajulin yahudiyyin wala nasrani babu wani mutum ba yahude ne ko ba nasari babu wani mutum ba yahudi ne ko ba ne. da ka yi kasance ya ji an aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi mai da manzan Allah ba to ba ta ya kasance cikin yan wutar ji manzan Allah to Allah ki cewa inda dina inda Allah ya islam nan da addini wanda ke yarda a wajen Allah wanda Allah ya yarda shi shine al-islamu addinin musulunci وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغير بينهم sannan mutanen da Allah ta wata rayuwa su littafi ba su sabani ba a cikin littafin sai bayan lokacin da ya kasance ilimi ya zo musu bagiyan bainahun saboda hassada a tsakaninsu wa man ya kufuru don da ya ayoyin Allah ya san ayoyin Allah ne وفإن الله سريع الحساب لأن الله سبحانه وتعالى بيقضى ويوجد حسابي ذاك أقول هذا الله سبحانه وتعالى زي ربط كان باي يوم الفصل كنا إمام الخرط بيكتو أتنع الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام الدين في هذه الآية الطاعة والمنة أبو الله كريم الدين أتكي وان آية ita ce biyayya mana yi wa Allah biyayya Walmilla da kuma tafarki na musulunci wal islamu bi ma'anar imanu wa tsa'ad sannan kuma musulunci yana ɗaukar ma'anar imani wa tsa'ad da yi wa Allah biyayya qalahu abu aliya abu aliya shi ya faɗi wannan magana wa alai jamhurin mutakallimin sannan mana yake cewa mafi yawan malaman zance malaman ilmul kalam suna kan wannan magana wal afu fi musamman iman wal islam at-taghayu asali idan aka ce al-islam sannan kuma aka ce al-iman to kalmomi ne guda biyu da suke kishiyantar juna kishiyantar juna kuma idan aka ce al-islam wal iman aka da guda to kaga kalmomi ne wanda yake da suke ta juna kamar yadda za mu gana ka cikin hadisi na biyu cikin arba'in da nawawi hadisin imam muslim hadisin jibril wadda umar ibn khattab yake cewa bai na ma na hannu julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ذات يوم إذ طلع علينا رجل شرير بياض الثياب شرير سواد الشاط لا يرى عليه أثر الصبر har zuwa tambayar أن mala'ikan Allah yau manzon Allah fa قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر wa tu'mina bil qadari khairi wa sharri mallu shahid ana kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ambata musulunci da wata fassara daban imani ma da wani abu daban to abinda mana yake nufi ana kenan wa qad yakunu bi ma'ana al muradafa sannan kuma wani lokaci musulunci ko kuma imani yana zuwa da ma'anan idan aka ambaci musulunci ba ambaci imani ba to musulunci yana daukan ma'anan imani idan aka ambaci imani ba a mutu musulunci ba imani yana ɗaukar ma'anar musulunci fasan ba kulla wahidin min wa bismin aha za ka sai kan ce ya kira kowane ɗaya daga cikin sa'arin da sunan daya kama fi hadisi wabdi abdul qais kamar yadda aka yi cikin hadisin wabdi abdul qais lokacin da suka zo wajen manzon Allah wa annahu amarahum bil imani billahi wahdahu maza Allah ya umurta su yi imani da Allah shi kadai wa qala sannan manzo Allah yake musu hal tadruna man iman shin ya ku wabdu abdul qais ko san me ake cewa imani kuwa ko san ma'anar imani qalu Allahu wa rasuluhu a'lam suka ce Allah da manzon shi ko suka san ma'anar imani to kaga ana cewa zalika cewa shahadatu Allah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa sawmi ramadana wa an tu'addu khumsan min al-maghrib sannan kuma kan ce ku ba da dai bisa biyar na gani ganima ma'allu shahid a cikin wannan hadisi manzo Allah ya fassara musulunci ya fassara imani da abin da ya fassara musulunci da shi a cikin hadisin Abdullahi ibn Umar da hadisin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu jami'a مالك تعالى كذلك قوله صلى الله عليه وسلم هكذا فنمنا Allah. al'imanu bezon wasa ba'una bab imani ya kai babi saba'in da wani abu fa'adina ha mafi karatun imani shi ne imatsatul azari tsarik mutum ya kasance kawo da wani abu da rikitar da mutane daga hanya wa arfa'uha mafi ƙolin imani ƙaunu la ilaha illallah mutum ya ce la inda Allah. imam muslim ya fitar da hadisin Imamu tirmidhi ya fitar da hadisi imam muslim ya kara yake cewa al shu'batu bil iman kunya wani bangare ne wani yanki ne imani wa yakunu aidan bi ma'ana at tadakhul sai kana ce kenan da wannan ma'ana tsakanin musulunci da imani kalmomi ne guda biyu wanda suke shiga juna وهو أن يطلق أحدهما ويراد به مسماه wa العصر ومسمى الآخر wani lokaci zai kasance a yi ɗiragen musulunci ana nufin musulunci da kuma imani wa ya kone a na kama fi hazi da aya saboda da zuci wani aya iskari da ƙarfi a tasdiku wani amal sai da kanci imani sai da kanci musulunci gaggatawa da kuma ayyuka na gabbai jiki ma'allar shaɗa na abin da ya ba hukumar da yake sai ya nuna mana Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan aya an bace inna dina inda Allah al-islam lalle addini a wajen Allah shine musulunci zaka anan Allah ya ambaci musulunci bai ambaci imani ba zaka da musulunci da imani da kai abin da ake sauce musulmi ya fahimta duk lokacin da Allah ya ambaci imani to lalle musulunci yana shiga haka duk lokacin da aka ambaci musulunci imani yana shiga Allah ke cewa qawlu ta'ala wa ma ikhtalafa alladhina utul kitab imam qutbi ke cewa wa ma ikhtalafa alladhina utul kitab ay akhbara ta'ala an ikhtilafi ahli kitab Allah ci wannan aya ya ba mu labari ne akan sabanin ahli kitab annahu kana ala ilmi minhum bil haqa'i lalle su sun san haƙiƙanin lamura wa annahu kana baghiyan wa talaban liduniya sannan kuma karkacewar ahlul kitab da suka yi wanda karkacewa ta karance suna sanar suka yi haka mana suna da ilimi a kan haka wa wuka da maghi wa talaban duniya. ma'ana karkacewa da suka yi sun yi hakan ne saboda hasara tsakaninsu da kuma neman duniya qala wa ibn umar wa gairu wanda ke magana da ibnu umar ya fada ta wa fil kalami taqdimun wa ta'khir a wannan magana akwai gabatarwa sannan kuma akwai at-ta'khiru ma'ana jinkirtawa wal ma'ana wa man talafa alladhi utul kitaba baghyan bainahum illa min ba'di ma ja'ahum al-'ilm zaka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ba ta yahudi kenan da nasara ba ci sabani ba saboda hatsala tsakaninsu sai lokacin da kace ilimi zo musu قال والأخفش حقي ما والأخفش شفلا ما قال محمد ابن جعفر ابن الزبير المراد بهذه الآية النصارى أبن الله كده أن آية كوني نصارى معنى نصارى وكذا وهي توبيخ للنصارى النجرة وأن آية كوتنا ذلكين نصارى غير النجرة وقال ربيع بن أنس المراد بها اليهود ربيع بن أنس كتاب أبن الله آية كوني يهودا وكوي ولفظ الذين أوتوا الكتاب يعوم اليهود والنصارى sannan ko lafazin wanda aka wa littafi ya gama yahudu da nasara aiwa wa maktarafan lazina utul kitaba ya'ni fi nubuwati muhammadin sallallahu alaihi wasallam mutanen da Allah ba su littafi ba su yi sabani ba cikin annabtan manzon Allah tsira da mutu Allah tabbata gare shi illa min ba'di ma ja'ahum al-ilm ya'ni bayanu sifatihi wa nubuwatihi fi kutubi ba su yi sabani ba sai lokacin da ya kasance ilimi ya zo mutu na bayanin sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabtan manzon Allah cikin tafin wakila ki to ayo ma salafa alladina utul injila fi amri isa mutanen da Allah wasu littafin injila ba su sabani ba cikin al'awarin annabi isa wa farraqu fihi alqawla suka rarraba zan suka dangane da annabi isa illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu sai bayan lokacin da ini mai zo musu bi anna Allah ilahun wahidun lalle Allah abin bauta ne guda daya wa anna Isa abdullahi wa rasulu sannan annabi Isa bawan Allah ne ko manzo ne na Allah sallallahu alaihi wa sallam مالك تاو بغيا نصب على مفعول من عجله معنى an mai امي ne akan اكم مفعول لاجله او على الحال minan lazina wallahu ta'ala alam ko kuma ana dogon shi akan hal ne na allazina Allah shine masani to kaga Allah subhanahu imam hutubi yake cewa imaya ta dauka lalle su nasara ba su sabani ba dangane da abin ya shafi labarin annabi isa sai lokacin da kan shi mai zo su lallai Allah subhanahu wataala shine abin bauta guda daya hadisi ya inganta da wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa duk mutumin da ya karance yi mai shaida babu abin bautar ta duka sai Allah sannan annabi Muhammadu manzon Allah ne sannan kuma annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah sannan kuma ruhi ne na Allah subhanahu wataala wanda Allah subhanahu wataala ya kasance ta shiga Maryam alayhi salam to face ranar ranar tashin alƙiyama Allah ya sa mutum a cikin gidan aljanna in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wata ruwa mun Allah ta ba sai ya shiga aljanna ta kofofin aljanna guda takwas zai zaɓi kofar da yake so ya shiga aljanna ubangiji muke roƙo ya datar da mu duniya da lahira Allah ya ta fa in hajjuka fa qul aslamtu wajhi lillah wa mani ittaba'an wa qul lil ladina utul kitaba wal ummiyina aslamtu fa in aslamu ta dau wa in tawallaw fa nama alayka al balagh wallahu basirun bil ibad je kai fara da tona aya dai ta fa in ji kai da suke jayya da kai ya Allah musu da kai dangane da lamarin annabtaka fa qul aslamtu wajhiya lillah kace to kai ka mika fuskarka ga Allah shi kare wa man ittabani da wanda suka bi mana idan ya kace nasara suke musu da kai ko kuma yahudawa suke musu da kai dangane da annabtaka to kace kai dai ka miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wataala haka musulmai da mumunai wanda suka yi imani da kai sun miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wataala wa qul lil ladina utul kitaba wal ummiyina aslamtu sannan ka fadawa wanda Allah ya ba su littafi yahudi da nasara wal ummiyina da ma mushrikai cikin larabawa a aslamtun shin kuma kun miƙa wuya zuwa ga Allah ubangiji na guda daya wanda shi kai ne ubangiji da za bautawa fa in aslamu idan suka miƙa wuya faqad ihtalu tabbata shirin ji Allah tuwa da sun me sun shirya ma da mutum da kenan da ya musulunta ya dawo hanya ta shirya wa in tawallaw amma idan suka juya baya to fa inna ma alayka albalag abun da yake kanka ya mutan Allah kawai shine isa da sabon Allah سبحانه وتعالى والله بصير بالعباد للي الله سبحانه وتعالى yana tsakayen bayi yana ganin abu da suke aikatawa sannan kuma da sannan ranar tashin alƙiyama. ubangiji mahalicinmu zai yi wa kowa yi sabi a kan aikin ne imam hosomi yake cewa ba ina tuka bakul aslamtu wajiya lillahi wani saba ibta ai jadaluka bil aqawi bil aqawi al-muzawwa mana suna mutu da kai da maganganu maganganunsu wanda kan ce suka kawata su wal mughalata da kuma ababen da kan ce suke yi na kuskure fa asnid abdika ila ma kullifta min al-iman zaka yi mun Allah abin da zaka yi ka zingina lamarinka zuwa ga abin da Allah ya daura maka na imani da shi wa tabligh da kuma isa da sabon Allah Allah ki tayar mun Allah ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik ya kai wannan annabi mai girma ka isar da abin da aka maka wahayi shi daga wajen ubangijinka wa in lam taf'al fama ballaghta risalata in ko baka isa da sabon Allah ba to ka sani baka isa da sabon Allah ba subhanahu wa ta'ala to da ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hajjin ban kwana a filin arafa manzo Allah ke ce sabon shi ya kalli ta ke cewa ala hal ballaghtu yake ce musu shin ku shaida shin na isa da aikin Allah su subhanahu wataala sabon manzo ta ce lalle ya manzo Allah mun shaida ka isa da sabon Allah subhanahu wataala da ka imamul qurtubi yake cewa فأسند أمرك إلى ما كلبت به من الإيمان والتبريك وعلى الله nasu. za ka ka jingina lamarinka ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya daura maka na isar da saƙo na imani da isar da saƙo sannan kuma Allah shi ne taimake ka wa qawlu waje faɗin da Allah subhanahu wa ta'ala wajhiya ai bi ma'ana zati na jingina zati na wa min al hadith daga cikin shafari kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwara ma'ana fuskata ta yi sujjada ga wanda ya nice ta sannan kwatance ya tsawara ta wakila ake cewa alwajuhu guna bi ma'ana alƙasu ma'anan waje fuska ta nan shi ne ma'ana nufi kama ta ƙulu kamar da ke cewa kharaja fulan fi waje kaza ai wane ya fita yana nufin waje kaza bayan ta wakar ta kaddama hazar ma'ana fi bakara ta mustafa za ka ne ma'ana wannan ya gabata a cikin fatul bakara cikakke wal awwal aula amma magana farko ita tafi da ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jingina furta shi ma'ana za ta shiga Allah subhanahu wa ta'ala kana Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa in hajjuka fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa tawalla Allah ya ambata fuska ne saboda ita fuska ita ce mafi waje wanda ake girmama a cikin mutum wannan ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kar mutum ya doki mutum a fuska ko kuma ya kasance mata ta yi laifi ya kasance wajen sai mare ta a fuska ko kuma ce wata mummuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan kalmomi imam kutubi ke ta qawlu ta'ala wa qul lil ladina utul kitaba aslamu والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد malaka cewa ya ari al-yahud wa nasara abinda Allah ke nufi da wannan aya su ne yahudu da nasara wal ummiyina amma al ummiyin alladhina la kitaba lahum wanda ba su da wani littafi a nan wa hum mushrikul arab su ne mushrikai cikin larabawa a aslamtu fadan Allah a aslamtu shin kun musulunta kun mi ƙawiya malaka istifhamu wannan tambaya ce tambaya ake musu ma'anahu ma'ana wannan tambaya ita ce tabbatarwa wa fi dhimnihi sannan akwai sharshi akwai da ake musu na su zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala ai aslimu shine ku miƙa wuya kaza qala tsawri wa ce magana da imamu tsawri wa rahmatullahi alayhi da wani shi cikin tafsiri rahmatullahi wa a ta tahdirun imamu zuzza ke cewa farin Allah a aslamtum shi kuma Ta tahdirun jan kunni ake mutu wa hadha hasan ma da wannan magana ce mai kyau ni anna ma'ana aslamtu Au amla saboda ma'ana tana ɗaukar shin kun mi kawiya ko ko ba za ku tawiya ba وجاءت العبارة في قوله تعالى فقد اهتدوا بالماضي سنن kalma ta zo mana ibada ta zo a cikin Allah faqad ihtadaw inda sun mi kauya mana sun shirya mana tun a can baya kenan bil madi yana magana akan abin da ya gata baya Mu ba mubalagatan fil ikhbar bi wuqu'il huda lahum mana Allah fa ta'ala yana kai mu Qur'ani wajen ba da labari A akan nan idan suka mi kauya lallai sun kai mu wajen shiriya da ko samuwar shiriya ji Allah subhanahu wa ta'ala sallaki ta inda annabi ya kafura bi ayatin Allah ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب عليم أولئك الذين حبط أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين الله إن الذين يكفرون بآية الله لن ينسك كافر آيوين الله ما سكافر آيوين الله ويقتلون النبيين بغير حق فنسكي كش أنبان الله باتهاد غسيابا ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فنسكي كش متى نسكي أمرني دعالة جاتي متاني فبشرهم بعذاب العلم يا مدى الله كموت بشاري كموت بشارة ذا عذابا من الذي إن وإن متاني ما تقلت آوين الله ما تقلت أنبان الله ما سكش متان سكي أمرني تعادل في متان أولئك الذين حابطت أعمالهم في الدنيا والآخرة إن وإن متان سوني متان دعيك سكروشي عن إلى الدنيا دلائرة وما لهم من ناصر باسنا متمكا وجن الله سبحانه وتعالى الله دي مستعذاب تو إمام الخطبة كتوا أقوى مطلرين بلا شرعة من آيات matsala guda jira a cikin wannan ayoyin nan guda biyu matsala farko yake ta kaulu ala, farin Allah na ya furu na bi ayati Allah wa yaqtuluna an-nabiyina Kana abu al-abbas al-mubarak kana nasu min bani isra'il wasu mutane cikin bani isra'il ja'awumun nabiyun annabawan Allah sun zo musu yad'unahum ila Allah azza wa jal suna kira su zuwa da su imani da Allah ba da kuke sarki fa faƙasa lokacin suka ce wannan annaba bani isra'il ke fa qama unasun min ba'di sai wasu mutane suka tashi bayan wainan annabawa minal mu'minina cikin mu'minai mana da suka shauci annabawa sai kan ce mummune suka tashi cikin bani isra'il fa amaruhum bil islam fa qataluhum da ka mummunan bani isra'il suka tashi suka umarce su ci musulunci su akwai bani isra'il suka kashe wannan mummunan fa fihim nazat hadhihi al aya malan ke cewa kasin Allah ta bada wannan aya innal ladhina yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri haqqin ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب عليم أولئك الذين حابطت أعمالهم أولئك الذين حابطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين مالك كذلك قال معقل ابن أبي مسكين ذاك وانا أن شيما مع قل يفلايك سوى كانت الأنبياء صلوات الله عليه تجيء إلى بني إسرائيل annabawan Allah amince Allah tabbata gare su sun kasance ana aiko su wajen bani Isra'il bi gairi kitabin ba ta da lissafi da yawa na annaba da yawa da kuma zalaka kanat bani Isra'il تسوسهم الأنبياء كلما كلما هلك نبي خلفه نبي وذلك بنو إسرائيل إن سياسة سوني النبوة منا بنو إسرائيل إن سياسة سوني النبوة duk lokacin da ya kasance annabi ya rasu sai wani annabi ya zo mai gurbin wani annabi to amma kuma da isa da kisa ko suke gida annabi ya zo sai suka shi annaban Allah ba da wuta. za ka ma da yake cewa kanat u? salawatullahi ji wa ila bani isra'il bi ghairi kitab fa yaqtuluna annabawan Allah ba annabi daya sun ce suna zuwa wani isra'il da littafi za ka sai sun wani sai suka shi wani annabawa fa ya komu ƙaunin mimman istabawu sai ka ce bayan kwanye isra'i sun kashe annaba sai ka ce mutanen da suke yi imani da annabawa da aka kashe sai su tashi fa ya amuru na wumbin ai bil adili sai su dinga umartar mutane da adalci fa yi sai aka kashe su da ake nufi da halitta ta wani shi ne imani da Allah da kare ta Allah subhanahu wa ta'ala wa qad ruwiya an ibn mas'ud qala malik ta arato da wajen ibn masud yake cewa Allah ya tsare shi yake cewa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa tsira mata Allah tabbata gare shi sa qaumun tarda mutana qaumun yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist min an-nas tarda mutana da suke kashe mutane suke umarni da adalci a cikin mutane bi sa qaum qaumun la ya'muruna bil ma'ruf wala yanhauna 'anil munkar tar da mutanen da ba sa umarni da kyakkyawan aiki sannan ba sa hannu da mummunan aiki bi'sa qaumun tar da mutanen yamshin yamshi bai muminu bainahum bi taqiya tar da mutanen da mu'mini ne dinga tafiya tsakaninsu yana tsoro yana koyi imani tar da irin wannan mutane malaka ya rubuta dukkan mutane ta gashin ustaz sai yana nuna ya fi imani to tar da irin wannan mutane wanda mu ne daga a cikin su yana tsoro yana koyi addinin su da irin wannan mutane in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rawa Abu Ubay ibn Jarrah Abu Ubay da ibn Jarrah sahabban manzon Allah ɗaya daga cikin mutane goma da manzon Allah ya mutu a rushe da aljanna Abu Ubay da Amir ibn Jarrah kenan yake cewa manzon Allah yana cewa qatalat banu Isra'ila 43 nabiyan min awwal an-nahar banu isra'il sun kashe annaba guda 43 da safi bana a farkon yini suka kashe annabawa 43 fi sa'atin a lokaci da فقام مئة رجل واثنا عشر رجلا من عباد بني إسرائيل sai mutane ɗari da goma sha biyu suka tashi daga cikin masu bauta cikin wani isra'il fa'amaru bil ma'rufi wa nahawu anil munkar suka yi umarni da kyakkyawan aiki sannan ko suka yi hali daga mummuna aiki fa qutilu jami'an fi akhirah kuma wannan mutane guda ɗaya da goma sha biyu aka kashe su a ƙarshen yini min zalika al-yawm a wannan rana guda ɗaya wa hum allazi zakarahu Allahu fi hadhihi al Wa wa za Allah ke cewa wa inna sunne mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata ta wani aya cikin suratul ali imran innal ladina yaqtuluna innal ladina yakfuruna bi ayati Allah ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويشرب بأذاب العليم ذكره المهود مهدوي وغيره ذاك ولك اتوا هكا إمام المهدوي يا أنبتا دونيش وروى شعبة عن أبي إسحاق عن أبي أبيدة عن عبد الله قال كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم na biyan. banu isra'il sun zace a kowane yini suna kashe annaban Allah guda kawai sun mataƙo musu ku bakalayin min akhir na sannan idan yamma ta sai a je kasuwa a ci kasuwa da dabbobinsu za ka raka ci annaban da safe zai yamma kuma a je a kan dabbobinsu a je a yi kasuwanci da su malaka cewa fa'in ƙila fa'in ƙala ƙa'ilu idan mai magana ke cewa الذين وعظوا بهذه بهذا لن يقتلون به وان الله يكي متواضي لو ان آية إن الذين يقتلون إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس idan wani mai musulmi mai iya musulmi ce maka to ai wanda da aka wasu wazi aka saukar da wani aya a kansu ba su kashe annabi ba wata amsa da kawai shi ba da kace sai kace mai An rabu fi'lu man qatal man qatal man qutil ma'ana kuma sun yadda da aikin mutanen da suke kashe annabawa fakaru mai manzilati sai kan ce kamar irin wa'ita mutane ma'ana kan ce a zo da aka shi wani malami ko da aka shi wani annabi ya kan ce kai ka ce a kai ne baka ciki ma'ana to ai ni wanda ni a ciki to kai da aikin da suka yi ke in dai baka hana kuwa. ما يكتب فإنه أيضا قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهموا بقتله فلكم أنكم ذاك أي لا رباوة sun yaƙi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun yaƙi da sabon manzan Allah sannan kuma sun yi mamalar kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ta abinda Allah ya faɗa ni a cikin suratul anfal Allah ta wa iz ka tuna ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da kafirai suke maka makir akan imma su rike ka a garin maka su daure ka au ya qutulu ko kuma su kashe ka wannan sun yi masu kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah zuwa na ta'ala yau manzan Allah wahi akan ya tashi a wannan dare da shi da abokin shi a baka su yi garin Madina kake da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama da wata kai shi kenan ka da shi ga gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka tare da ɗan babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib suke ta dukan Ali ibn Abi Talib akai nuna musu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da ka rika ce kan ce suka ba hanyar Madina da suka ba hanyar Madina suka wasar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da manzon Allah ya canja hanya ya fi hanyar Yaman so da ya san zuwa da aka ta neman shi da ka kai dai kan ce nema da ke zuwa ga kogo da manzon Allah da abokar ke ciki da ka أو بكر كتا لو أن أهله نظر تحت قدمينا أبصرنا ولا نأتيت أتسو شركي ياك اللي قتل قفش قتل قبابوش لا يقوم أتكون نقوم الله سبحانه وتعالى يا رب قرنسو إمام كتبه كتا مسألة تبعت آي آية دلت هذه الآية على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجبا في الأمم المتقدمة وأن آية ثانونة lalle a ce umarni daga kyawun aiki ba na a samu yan hisba a cikin gari a samu yan hisba a cikin anguwa masu umarni da kyakkyawan aiki da hari da mummuna aiki lallai wannan ya kasance wajibi ne a al'umma da suka shuɗe ga al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fa'idatu li sarar ce fa'ida ta aiko annabawa wa khilafatu nubuwa sannan kuma wannan ce fa'ida ta kalifantin annabawa qala al-hasan ma la hasan yake cewa قال النبي صلى الله عليه cewa من الله يكي سوى من أمر بالمعروف دون متمد da بني لك aiki أيكي أو نهى عن المنكر هو يعني قومون أيكي فهو خليفة الله في أرضه lallai shi kalifin Allah ne a bankasa wa khalifatu rasulihi sanan shi kalifin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa khalifatu kitabi sanan shi kalifin littafin Allah ne alqur'ani an karbo daga sura bintu abila kala take cewa ja a rajul ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi ba wani mutum ya zo wajen manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi alhalin manzon Allah yana kan mimbari fa kala sai ka tabbayar manzon Allah man khairun nas ya rasulullah wa ne mafi alkhairin mutane ya manzon Allah qala amiruhum bil ma'ruf mutumin da ya kasance yake umarni da kikkiawan aiki daga cikin su wa an hawa mu'alil munkar da kuma mutum da kanta yake hani daga mummunan aiki wa atqahum lillah sannan kuma da bi tsoron Allah wa awsalu min rami bi rahimi sannan kuma mutum yake da kanta yana tsara da mutum shi to amma yanzu al'ummar mu idan ka samu mai umarni da kyakkyawan aiki da ne mummunan aiki da ce an sa mai suna sa'id mana wannan yana sa mana ido yana saka mana yi ko ba ba ki daga iya marasa sabara bayaran ba to kaga lokacin da kace aka wa yaranka aka mai umarni da kyakkyawan aiki aka hana shi daga mummunan aiki kace wa wanda mai aiki ya zama ido, ya saba ido to kana fatan yaran Allah ce to na shi ka wajibi ne bal ba na cin abin da Allah ya yabi wannan al'umma ta dai Muhammad sallallahu alaihi wasallam da uzu makaranta a cikin sura al-Imran nan Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar lalle ku ne mafi alkhairin mutane wanda Allah ya fitar da su a cikin mutane kuna umarni da kyakkyawan aiki sannan kuma kuna daga muna aiki za ka dole ne ka zance a cikin angwanninmu da garinmu baki daya a cikin ƙasa kan ce a samu wasu jama'a wanda kan ce aikinsu shi ne umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani daga muna aiki da haka ne za mu kasance mafi alkhairin al'umma amma duk lokacin ne ya kasance al'umma ba mutane suke umarni da kyakkyawan aiki a cikinsu sannan babu mutanen da suke hani da mummuna aiki a cikinsu to za ta ce mafi shirin al'umma kuma yi muke roƙo da da mu duniya da lahira za mu tsaya nan sai gona muka da samu da ya kawo subhanaka allahum wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل كل موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوهدانية وبنبيك برسالة وطول ذلك اللهم صل لآبائنا وأمهاتنا وأمهاتنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء منه والأموات ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا والأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أثنى قوتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هبنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أنا تقبل صيامنا لا تقبل صيامنا لا تقبل صيامنا وسجودنا وركوعنا وسائر عملنا وسجودنا وركوعنا وسائر عملنا اللهم إنك عفو تهب العفو عنا اللهم إنك عفو تهب العفو عنا اللهم إنك عفو تهب العفو عنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين